يا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma saƙon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma at yahoo.com da kuma shafin mu na fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a dr sheikh muhammad sani umar jalimu babban malami a tsangar nazarin shara da addini masarauta su jami'ar baro da kenan kano wanda kuma ko da yaushe ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku ni suna na anas ijira safan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku zo aka makalla bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda a jiya muka yi magana a kan abin da ya shafi lafiya da zamantowar ta ni'ima wanda ya wajaba kowane musulmi ya yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya akan wani ni'imar da ya bashi wadda ni'ima ce da babu ni'imar da ta kai ta bayan ni'imar imani da Allah aka ni'imar da take bin ni'imar lafiya a kanta kuma sauran duka ni'imomi suke ginuwa kamar yadda muka yi bayani to haka nan kuma musulunci ya nuna wa 'ya'yansa kansu tashi su kula da wannan lafiyar duk wani abin da zai kara tabbatar musu da yardar lafiyar musulunci ya umarce su da shi ya kuma hore su a kansa sanadu wani abin da zai cutar da wannan lafiyar tasu musulunci ya hana su ya kuma tsawatar musu a kansa da haka za mu ga tsare-tsaren musulunci da da dansa duk sun ginu a kan kiwon lafiya da kula da lafiya da kiyaye ta da kuma nemo ta yayin da aka samu wani abu na tangarɗa ya faru da ita neman magani wanda zai taimaka wa mara lafiya lafiyarsa ta dawo a cikin da musulunci da ya yi ya nuna wa musulmi cewa jikinsa gangar jikinsa yana da haƙƙi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi a kanka shi yasa lokacin da wasu mutane guda uku kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin anas ibn malik su mutane guda uku suka zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan suna tambayar matansa yaya yake ibada matansa suka gaya masa yadda matansu suka gaya musu yadda yake yin ibada sai suka yi kamar sun rena suna ganin kamar shi ai saboda shi annabi ne manzan Allah ne Allah ya gafarta masa duk wani laifinsa in ma ya yi da wanda ma bai yi ba duk Allah ya yafe masa da haka shi babu matsala don ya zanto ibadarsa kaɗan amma su da suke tattare da laifuka da gajiyawa da kasawa tasu ta 'yan adam ya kamata ibadarsu ta faka saboda ka sai ɗayan su alkawarin cewa shi kullum zai yi ta kiyamun laili ba tare da bacci ba kullum ya tashi tsakar dare zai ta sallah har garin Allah ya waye ba zai bacci ba da ya kuma ya ce shi kuma kullum zai ɗau azumi ba zai sha ba da ya kuma ya ce shi kuma zai ƙaura cewa aure gaba ɗaya ba zai aure ba wato dai dukkan wani abu na hutu da biya wa jingar jiki ta. suka ce za su kaurace masa domin su nuna ne wato nuna tsananin kusancin su ga ubangiji da neman yardarsa to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo aka gaya masa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita ya yi hudu ba ya faɗa ce me yasa wasu mutane suke faɗar abu kaza da kaza da kaza yace to wallahi inni la a'lamukum billahi wa akhshakum lah lakinni aqumu wa anam وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ce me yasa wasu mutane suke maganganu su ce kaza su ce kaza ya ce to wallahi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoronsa amma da haka ina tashi cikin dare in yi sallah kuma ina bacci sannan kuma ina azumi kuma ina aji azumi sannan kuma ina auren mata wanda duk ya kyamaci sunnata to baya tare da ni to wannan hadisi yana ƙara tabbatar da cewa jikinka yana da haƙƙi a kanka don haka ba a yadda da sunan bautar Allah ka ƙaura cewa abin da zai zanto ya taimaka wa lafiyar jikinka ba kana ganin kamar in kai haka ka bauta wa Allah bautar da tafi ta sauran mutane Allah baya buƙatar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ga kamar yadda zo cikin hadisin eh, da imamun nasa'i ya fitar da abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum an ɗauko shi langa-langa yan uwansa sun kamo shi wato ya yi wahala dan sallallahu alaihi ce wannan fa ce wannan ai yayi alkawari ne cewa a kafa zai je hajji shi ba zai hau abin hawa ba kamar yadda sauran mutane suke hawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce muruhu falyamshi aw faruhu falyarkab fa inna allaha la ghaniyun fa inna an ta'zi bi hadha la ghani shi ya hau abin hawansa kamar da kowa yake hawa a tafi haji shi ya hau Allah baya buƙatar ya azabtar da wannan bawan Allah so Allah baya buƙatar mutum ya wahalar da kansa saboda da sunan bautar Allah Allah yana cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah baya buƙatar ya azabtar da ku ba me zai yi da azabtar da ku idan har kun yi godiya kun yi imani Allah subhanahu wa ta'ala baya bukatar wani mutum ya azabtar da kansa da sunan ibada da sunan bautar Allah shi ya sa lokacin da aka tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya dau azumi yana ta shan wahala an taru an kewaye shi ana ta masa inuwa ana ta zuba masa ruwa a kansa saboda ya jigata ya wahala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa min albirri siyamu fi safar baya daga cikin aikin alkhairi mutum ya yi irin wani azumin a halin tafiya saboda ka idan ya zanto azumi a halin tafiya zai sa mutum ya galabaita ya sha wahala to wannan azumin nashi baya daga cikin ayyukan alkhairi wato wajibi ne akan sai aji azumi wanda aka ba shi damar ya azumi ko a cikin halin tafiya shine wanda zai iya wanda ba zai jigata ba ba zai sha wahala ba amma in har ya zanto azumin zai wahalar da shi har ya kai shiga irin wannan yanayi da wannan mutum ya shiga har ta kai ana zuwa masa ruwa a kansa ana kai shi inuwa a kwantar da shi saboda ya sha wahala to wani azumin nashi baya cikin ayyukan alkhairi sauraka musulunci ya zo da sassaucewa wato sassauci ga mutumin da ba shi da lafiya ko mutumin da yake matafiya ka ce to yana iya aji azumi Allah subhanahu wata'ala ce wa kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda yake cikin halin rashin lafiya ko yana halin tafiya to sai ya biya a wasu lokuta aka ɗauke masa azumi ya sha azumi in ya so daga baya ya biya dan kare je yi abin da zai jigatar da kansa ya wahalar da lafiyarsa kuma wannan ta sa aka samu sauki hatta ga mutumin da yake cikin halin tafiya ya rasa abin da zai ci na halal aka ce don ya tserar da rayuwarsa ya halatta ya ci abin da yake haramun Allah subhanahu wa ta'ala ce fa bani turra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim wanda duk ya ci da cikin matsuwa da takuruwa ya ci abin da aka haramta masa kamar mushi ba tare da ya yi zalunci ko ƙetare iyaka ba Allah ce wannan Allah mai ba shi da laifi kuma Allah mai gafara ne mai jin kai wanda sa malamai suka ce idan ya ci tare da cewa rashin cin da nasa zai kai shi ga halaka zai kai shi ga mutuwa kuma har ya mutu to wannan daidai yake da wanda ya kashe kansa tuman da zai shiga cikin hali na matsuwa na larura ya ci karo da abin da aka haramta masa amma ya ci saboda godin shi kai ya ci haramun bayan kuma Allah ya halatta masa to wannan ya kashe kansa dole ne a lokacin ya ci abin da zai tsare rayuwarsa da shi to duk wanda yana nuna maka muhimmancin lafiya a addini a addinanci shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ga musulmi cewa ya yi abin da zai ƙara tabbatar da kula da lafiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ما ملأ آه، ابن آدم وعاء شر شر من بطنه آه، بابو أبن لأن أدم زي تشكى نبرغاني واتو زي تشكى ولا أبو وان دي كي تشكى نسا تشكى تشكى زي تاتل وانا شيني ما في شر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن بحسب ابن بحسب ابن امرئ لقيمات يقيمن صلبه فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه إيش يتشوى wato ‘yan lomomi da zai yi da za su tsayar masa da gangar jikinsa wato su biya wa jikinsa buƙata. wannan ya fi masa alkhairi wato sun ishe shi ci in ya zanto dole ne sai ya ci da yawa nabi ya ce to sai ya kasa cikinsa uku kashi ɗaya don abincinsa kashi ɗaya kuma don abin shansa kashi ɗaya kuma don numfashinsa babu shakka wannan wata hikima ce ba kankanuwa ba da annabi sallallahu alaihi ya bayar a wanda har ta sa ibnu qayyim yake cewa ko wanda cikin malamai yake cewa da buqrat wani babban babban likita da aka yi na ƙasar girkawa wanda shi ne farkon wanda ya mai da likitanci ya zama eh, wato mai saukin karanta ga kowa da kowa lokacin da ya samu kansa a mutane ilimin likitanci sai wani da wani ya zanto an ƙi fitowa a koyawa mutane shi shi kuma da ya zo yake tara talakawa ‘ya'yan talakawa yana koya musu shi ne abkurata yake cewa da shi ma zai zo ya ga wannan hikimar da annabi ya faɗa lallai da ya tsara mata cewa wannan ta isa zan hikima wajen wajen kare kiyaye lafiya haka musulunci ya zo da duk abin da zai kiyaye lafiya idan wani abu ya samu zama lafiyar musulunci ya yi umarni da tashi a nemi magani disi ya tabbata cikin wasu imam ahmad da tirmidhi da wasu daga cikin littafin sunan hadisin usama ibn sharik ce ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa sun kewaye shi an nutsu ka annama ala ru'usihim at-tayr sai kowa ya da suka ce tsuntsaye ne a kansu suna gudun kasi wani babban motsi tsuntsayen su tashi sai wani ba arabi wani balarabe ya zo yake tambayar wani ba kauye ya zo ke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta dawa ma yi magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kwarai da gaske za ku yi magani ta dawa wa ibadallah فإنه ما أنزل الله داء anzala lahu shifa alimahu علمه alimahu علمه وجهله من جهله da ce eh ku nemi magani saboda babu wato wata cuta da Allah ya saukar face ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin jabir wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah bai saukar da wata cuta ba Allah bai aje wata cuta ba sai dai aje mata maganinta sai dai samun mata maganinta ya saukar da maganinta saboda aka iza usiba dawa'ud da bara'a bi iznillah idan wannan magani ya dace wato ya samu wannan cuta sai ga mutum ya samu magani da izinin Allah da haka za a ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da a nemi magani ya sa sabbin suna neman magani a lokacinsa ana zuwa a samu waɗanda suke da wato ƙwarewa da wato ilimi na magunguna su ba da magani akwai halharis ibnu kalada wani wanda ake ce masu arab tun a jahiliya ya shahara da sanin harkar likitanci da magani da sauransu akan je gurinsa a neman magani ba a taba ji a nufsar salama ya hana a neman magani a gurinsa ba duk da cewa babu wani nassi da yake nuna cewa musulunta amma neman magani a gurinsa domin neman magani ba a sharɗanta cewa sai musulmi ne zai baka magani matukar dai abin da zai baka din bai zo ba yana ɗaya daga cikin abin da aka hana ka amfani da shi a musulunci ba wani ba zai baka giya da sunan magani ba ko ya baka mushe ce ka ci da sunan magani domin duk waɗannan abubuwa ne da aka haramta ko wane ne zai baka su ko da musulmi ne ɗan uwan kabari wanda ba musulmi ba to amma idan magunguna ne da aka saba da su aka san su yayin eh, itatuwa ne ko ganyayyaki ne da ba a haramta maka amfani da su ba to za ka yi amfani da su kuma za ka ɗuwe su ka abin nan saboda ka dan ka ga likita ma ko ba musulmi ba ne wani ba laifi ba ne to dole yana nuna maka yadda musulunci ya ba wa lafiya muhimmanci kwarai da gaske kuma ya nuna wa 'ya'yansa cewa su kula da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya tsere a zamaninsa na dawakai tseren dawakai da koyon harbi na kibau duka waɗannan abubuwa suna daga cikin hanyoyin kiwon lafiya nabi ya yi tsere har da matarsa na aisha su ya yi tsere da ita kuma wannan yana da cikin alfurusiya da har ibn al-qayyim ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma ya rubuta littafi sukutum sunan shi alfurusiya da yake magana akan hukunce-hukuncen musabaka da abin da ya shafi hada gasa ta tsere da guje-guje da sauransu da dokokin da yake a shari'ance kamata a kula da su wajen yin wannan to ba don wannan ba komai yake nuna ba illa yadda musulunci ya bawa wa harkar lafiya wato muhimmanci kwarai da gaske saboda ka lafiya amana ce tare da musulmi wajibi ne ya kiyaye ta ya kiyaye ma wasu lafiyarsu abubuwa na kiwon lafiya da musulunci ya zo da su suna da yawan gaske kwarai da gaske da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to amin su mamin malalla ya saka alkhairi tambayar ba ta farko a yau ke cewa assalamu alaikum da Allah ya ce tambaya yake akan ingancin wannan hadisin da ke cewa allimu alqa akum suratu yusuf fa innahu ayyama muslimin talaha aw allamaha ahlahu aw ma malakat yaminuhu hawwana Allahu alayhi sakaratul maut wa abahu min alquwwati an la yahsuda musliman wani hadisi ne maudu hadisi na ƙarya ah, a sa'alibi ko a ya rawaito shi a cikin tafsirinsa amma hadisi ne na ƙarya sanadinsa akwai wanda ake kiran shi sallam ibn sulaim da malamai sun tome shi da ƙarya saboda hadisi ne na ƙarya baya halatta yaɗa shi ko kuma aiki da shi hadisi abin da yake cewa ku koyar da bayin ku suratu yusuf domin duk musulmin da ya koye ta ko ya koyar da iyalansa to allamaha ahlahu au menene au ma malakat yaminu ma malakat ko ya koyar da da sa suratu yusuf eh, Allah ko Allah zai sassauta masa zafin mutuwa magagin mutuwa sannan ya ba shi karfi ta yadda karfin da ba zai bukaci sai yamma wani hasada ba wato Allah zai ba shi dukiya ya ba shi karfin jiki yadda shi ma ya wadatu ba ya bukata sai ya wani dan uwansa musulmi hasada wani hadisi ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ƙarya ne to suna take cewa malam tana da ya matashiya tana da matsala a kanta kullum tana shan magani amma fa maganin yana sanya ta bacci sosai lokacin sallah sai ta yi ta tashin ta amma ba za ta tashi ba har sai wannan maganin ya sake ta shi take tambayar shin ya za ta yi da waɗannan sallolin kuma tana so malam a bata shawara kuma a tiyata da addu'ar Allah ya bata lafiya farko Allah ya bata lafiya ubangiji ya yi mata da ke damunta a ah, shi wanda yake bacci an ɗauke masa alƙalami na a rubuta masa lada ko a rubuta masa laifi idan mutum ya yi bacci bai samu ya yi sallah ba har sai da ya farka to lokacinta ne lokacin ne lokacinta a wajensa wanda nama an salatihi aw zakara ha ba zakaraha waktu ha? wanda duk ya bar yayi bacci ko ya manta sallah to sanda duk ya tana ta yi sallaci ta lokacin ne lokacinta kuma wannan shine kafarar sa ba da wata kafara ba wannan ba so a wannan lokaci idan aka ce ta tashi ba mamaki ma saboda tasirin wannan maganin tashin ta a daidai wannan lokacin zai iya cutar da ita domin shi maganin akwai iya gejin da zai yi aiki a kwalwata ta samu ta yi bacci idan har aka yanke mata wannan saboda ta tashe ta <coughs> to wannan zai iya ƙara mata zai iya haifar mata wata matsala a rashin lafiyar ta ta saboda haka sai a batta ta tashi sai ke sallar wannan shine lokacin ta to sai wanda yake cewa da Allah malam menene hukuncin malamin da yake wa almajiransa fatawar kada su je asibiti in suna rashin lafiya wanda haka yake galabaita su wasu ma su rasa ransu saboda rashin samun kulawa likitoci sai dai a yi ta ba su fi da rubutu ina jin watakila gabatarwa ta ta amsa wannan tambayar <coughs> sai kuma wannan take cewa ita malamar makarantar firamare ce a yini tana yin ko kuma ana yin period tara a yini to wata ce wata rana takan kasance duk waɗannan taran ba ta da lokacin da za ta huta ta tana yin kokarin yin su sai dai takan gaji sosai da kasa to wani lokacin sai ta ki shiga wani ajin dan ta dan huta in shi take tambayar malam ta aikata laifi hakan da ta yi to wannan kamata yayi ta kai ta kai kokenta ga shugaban makaranta domin kamar yadda yanzu muka ji inna a laika hakan jikinka yana da haƙƙi a kanka kada ka ɗora wa kanka abin da ba za ka iya ba eh, eh, duk wani abin da zai wahalar da mutum ya gajiyar da shi ya jigatar da shi ko ibada ce ana masa sauƙi ana sassauta masa almashakkatu tajribu taisir wata ka'ida ce da malamai suka yarda da ita cewa duk sanda abu ya zanto akwai wahala to wannan wahalar za ta sa a samu sassauci so idan ya zanto an sa miki wato period ta zanto ba ki da lokacin hutawa ke ba inji ba ne ba mashin ba ne dole kina da lokacin da za ki a jikinki zai iya abin nan to sai ki je ki samu shugaban makaranta da waɗanda alhakin abin yake a hannunsu ki nuna musu illar haka domin ki shiga aji ba wani kuzari tare da ke ba karsashi dukkin gaji karatun ba ba za ki iya yi mai kyau ba karantar ba za ki iya yi mai kyau ba saboda ka dalibai ba su fahimci komai ba a nan a bar abin a haka ya ci gaba to bayan ke an cutar da ke to su ma ɗaliban an cutar da su saboda ka yana daga cikin tsarin eh, abin na koyarwa ba a ɗora wa malami abin da zai zanto ya ji tashi ko ya hana shi ma bincike ya hana shi tsayawa ya tsara abin ya zanto tun daga safe in kin shigo har a tashi shi kan salisan plan din ma da zaki sai ki gaba ba ki da shi saboda ba ba a baki wata dama ba da zaki zauna ki nazarin akan wace hanya ya kamata ki fito wajen koyar da wannan abu da aka dora miki zaka shawara da zan baki shine kake bar abin a haka don haka kina cutar da su yaran in kin ki shiga lokacin da ya kamata shiga yaran an basu haka kawai ba karatu to wannan damar da wannan lokacin gaba daya tafi a haka wanda kuma abin da ya fito da su shine karatun sai ki je ki kai complain in ya zanto shugaban da yake karkashin sa mutum ne wayayye da ya cancanci ya zan shugaba ba wai kawai zo aka aka dauki dora ba cancanta ya sa aka dora shi akan to zai san cewa wannan abin kuskure ne shi kansa bai dace a yi hakan ba da haka shi kansa zai rage miki ta yadda za a iya samun hutu a tsakankanin ah, abubuwan da ke karantarwa domin karatun ya zanto ya tafi daidai na wani ke cewa assalamu alaikum malami ne ingancin hadisin da ya ke cewar duk wanda ya karanta la ila illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa yuhyi wa huwa hayyul la yamut bi yadihi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir yayin shiga kasuwa za a rubuta masa lada dubu sau dubu kuma za a kankare masa zunubi dubu sau dubu wani hadisi ne munkar hadisi ne munkar wato hadisi ne mai rauni kwarai da gaske daga cikin manyan malaman da suka launana shi magabata akwai abu hatim Abu-Hatim razi akwai addara kutni hadisi ne munkar matanin sama akwai akwai nakara babu wani aiki da irin wani ladan ya zo a kansa alf alf dubu sau dubu miliyan kenan duk da cewa kalmar la ilaha illallah ce to ba irin ayyuka masu kalmar la ilaha suna da yawa za ka ji baya wuce mi'at hasana in an yi yawa a ce alf hasana amma alf alf hasana wa muhiyat anu alf alf hasana wa buniya lahu bai fil janna so shi kansa lafazin akwai nakara domin abu ne wanda bai kamata a ce waɗanda za su rawaito shi ba dukkan su masu rori wajen hanyoyi guda bakwai aka rawaito hadisin da shi amma dukkan su suka samu hanya wa suke ingantacciya lizatiya ba sai dai a yi har haɗe-haɗe to irin wannan wanda yake asil ne a babin sa ya kamata ya tabbata da irin wannan hanyoyi waɗanda suke masu rauni wasu rauni sosai da gaske ah, <clears throat> duk da cewa wasu daga ciki sun inganta shi kamar tirmidhi kamar ah, shek nasiruddin albani da wasu daga cikin malamai na baya-baya kamar almunziri da sauransu amma dai magana ta hakika gaskiya hadisi ne mai rauni ah, za ka bai tabbata ba to sai sakon da ya zo daga ibrahim muhammad tudun wada shi kuma yake cewa menene ingancin hadisin da ya ce cewa annazafatu min iman wani ba da asali ba ba ba ba shi da ma ba shi da wani tushe eh, ba shi da tushe wasu suna yana jingina shi da mu abin al-mu'jam al-awsat na tabarani amma hadisi ne wanda yake mai zaifi jiddan to shi wanda yake cewa tana neman karin bayani shi ma game da hadisin manzo sallallahu da yake cewa mu mutane da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa kuma idan muka ji muka ci ba ma koshi ko hadisin ya inganta wanda ba hadisi bane magana ce kawai ta ka inna inna nahnu inna qaumun la na'kula hatta la na'kulu hatta naju wa idza na nashba wala la asla lahu babu ma wani littafin hadisi musnad zaka same shi da da sanadinsa ka same shi da sanadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi so magana ce ta fatar baki annabi sallallahu alaihi ya ce a kasa ciki ka cika ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yayi wa yayi da da da yunwa yana neman tsari Allahumma inni a'udhuka min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji' ina neman ka tsare ni daga yunwa tur da abokin kwanciya ta kwanta da yunwa wannan duk hadisi ya inganta da wannan amma cewa mu mutane ne ba ma ci sai mun ji yunwa mun ci ba mu goshi wannan ba sahihi ba ne to ne ke cewa malam shin akwai idda ga macen da aka saki bisa tsarin kul'i musabani ne na malamai suna cewa tana da idda domin kul'i saki ne wasu kuma suna ganin kul'i ba saki ba ne fask ne wato bata aure ne ko dakatar da aure ne amma ba saki ba ne haka za ta istibra'i eh, za ta yi tsarki haila ɗaya ne ba wanda shi ya tabbata da wasu daga cikin sabai kamar sai na usman radiyallahu ta'ala an hukuma wani kaure shi ya fi shi ya fi karfi kuna kuma yake cewa da Allah malam yana so a masa bayanin addu'ar da manzo sallallahu yake yi ko kuma ya fi a lokacin da yake cikin hali na bakin ciki addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa ga wanda yake cikin damuwa akwai hadisin imam ahmad tirmidhi da waninsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qala abdun qattu idza asabahu hammun aw ghammun kuma min abdin yaqulu idza asabahu hammun aw ghammun allahumma inni abduka وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أن تجعل القرآن ربيء قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدل غمه فرجا آه، النبي صلى الله عليه وسلم يتشي باب ونباوة مسلمي لذلك zai shiga damuwa ko wani bakin يتشي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ya Allah ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka nasu yati bi yadik makwarkwada ta tana hannunka madin fi hukmuk hukuncin ka mai zartuwa ne a kaina adlun fi qada'uk abinda ka zartar a kaina kuma adalci ne an taj'al alqur'ana a qalbi ka sanya wato qur'ani ya zanto wato danshin zuciyata wa jala'a huzni ya zamanto abin da zai tafiyar da damuwata waza haza hammi ya tafiyar da da bakin ciki na ya tafiyar min da damuwata annabi ya ce illa azhaba Allahu hammahu sai Allah ya tafiyar masa da damuwarsa ya canza masa damuwarsa da abin da yake mafita ce daga wannan damuwa sabai suka ce ya rasulullahi ba ma koyar da 'ya'yan ba Allah ku koya ku kuma koyar da 'ya'yanku saboda ka wannan shine ah, daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutum yayin da wata damuwa take damunsa kuma yake cewa malam menene ingancin hadisin da ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗin rabbi gifirli wa atubu wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sau ɗari bayan salatu duha bayan salatu duha ban san cewa anan yake faɗa ba amma hadisi ya tabbata hadisin abu huraira hadisin abdullahi dan umar al'agar al-muzani annabi sallallahu yana faɗin astaghfiruka wa atubu ilaik ko ya li wa tub alayya annabi yakan faɗi wannan aksar min 70 marra kamar yake cin hadisi Abu Huraira ko 100 marra fil yawm ayini yakan faɗi fiye da saba'in, ko kuma ma ɗari. kamar da yazo a cikin hadisai daban-daban so annabi yana faɗar wannan amma ba ban ga an kayyade shi da sallar walha ba wato ko ko yaushe mutum ya faɗa a lokaci ɗaya ko a lokaci daban-daban a yinin dai yana ana sanya waya waye ta faɗar haka to ne ke tsamini matsayin sallar mutumin da ya yi sallar da rigar da take da zanen cross a jikinta cross wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata hadisi cewa annabi baya ganin wani abu da alamar cross sai ya karya shi ma'ana ko da wata bishi itaciya ce ya ga reshen ta yayi wani abu na alama kurasto zai karya reshen yadda zai zama ya tafiyar da shi in zane ne ya canza masa yadda yake so ya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa hatta abubuwa da zai wuce ya ga sun yi kama da kuros ya kawar da wannan idan kuma zai sa a jikinsa ya yi sallah da shi so aka baya halatta musulmi ya yi sallah da wani abu na kuros a jikinsa tuni shi kuma yake cewa malam shin akwai wani fifikon lada ne akan bayyana karatu a sallar dare fiye da wanda ya boye sako daga bello umar idris galadanci yana daga cikin sunna bayyanawa yadda za ka jiyar da kanka bayyanawa ba wai bayyana da za ka tayar da masu bacci ba karatun bayyana da za iya kanka ka jiyar da kanka wannan yana daga cikin sunna ah, cewa kowannan zai sa ladan ka yafi wanda bai bayyana ba wannan babu wani nassi da yake nuna haka sai dai kawai ita zagan sallah yana tattare da khushu'in mutum da yadda ya halarto da Allah da girmansa a cikin zuciyarsa da tadabburin abin da yake yi a cikin sallah na karatun alkur'ani da na tasbihi da addu'o'i da yake yi wannan duka su suke haduwa su sanya sallah ta samu wani matsayi wanda za ta fifici wadda bata samu irin waɗannan sifofi ba ba wai kawai bayyana karatu ko ɓoye shi ba amma dai bayyanawar suna daga cikin sunnoni na salloli na nafila a cikin dare to san dai mu ta gaba ta zo daga ishaq bin sani daga funtuwa yake cewa kasancewar musulunci ya halatta auren mace fiye da daya shin ya zama a akan miji ya nemi izinin matarsa ta farko idan yana buƙatar ƙara mace ta biyu a bai zama sharaɗi ba ba wanda ya ce za ka ƙara aure sai ka nemi izinin matarka ta farko in za ka ƙara ta biyu ko in za ka ƙara ta uku ka nemi izinin ta biyu ko in za ka ƙara ta hudu ka nemi izinin ta uku inda a ce haka ake yi to da yawa ba za a ƙara ba sau da yana da wahala a yi ta ta farkon ta ce a ƙaro mata ba irin wannan ba su da yawa ko ita ta biyun ta ce a ƙaro ta uku ko ta uku ta ce a ƙaro ta hudu kowace sai an yi artabu ake samu a yi auren saboda ka ba sharaɗi ba ne wannan idan ya sanar da ita ba wai yana neman izini ba dai ya sanar da ita don kada abin ya zo mata kwatsam saboda yadda al'ada ta gudana cewa idan wacce za a yi mata kishiya to ita ma tana shiga wajen ta ƙara wani shiri in kayan ɗakin ta sun lalace ta sake wasu idan kayan sa wata sun tsufa ta yi wasu saboda wai kada a zo a rina ta ba laifi ya sanar da ita ma akwai hanyar da zai taimaka masa ta yi wannan shirye-shiryen duk ya yi amma dai ba wai sharaɗi ba ne ko aurensa ba zai yi ba sai ya gaya mata to sai tambayar sa ta biyu yake cewa idan mace ta shiga aljanna amma kuma a duniya ba ta yi aure ba ko kuma ta yi auren amma kuma shi mijin nata bai shiga aljanna ba to wai wa za ta aura to a maza babu masu shiga aljanna ba sai aure ba inda dai akwai a maza waɗanda za su shiga aljanna ba aure me zai hana ita kuma ta sami wanda shi ma ya shiga aljanna ba aure ko kuma Eh, wadda ita kuma ta shiga wuta mijin ya shiga aljanna duk akwai wannan ai saboda da ga tambayar yadda a duniya akan samu a samu wadda ta yi aure mijin ya rasu ta auri wani haka na lahira ma za a iya samun wanda mijin nata ko bai shiga aljanna ba ko ya mutu kafiri na za a iya samun wannan so haka za Allah zai bata daga cikin mazan da suka mutu ba sai aure ba to sai nake cewa assalamu alaikum malam mutum ne yake aiki amma kuma baya fita gurin aikin sai ya ji wa'azin cewar haramun yake ci sai ya tuba yake sadakar da kuɗin kafin ya samu ya dakatar da aikin to malam sutura da ya ɗinka da wannan kuɗin tunda zai iya ci gaba da sakawa babu komai ya saka babu komai ya saka eh, shi ma yana buƙatar sadakar kansa amma dai kada ya ci gaba da wannan tsarin da ya kokari ya ga cewa an dakatar da wannan kudin da yake zuwa hannunsa sai wannan take cewa shi malam zai iya neman mijin mahaifi wato babar 'ya'yansa da ya sake ta domin ya fake aurarta idan ya amince ta hanyar maslaha kamar yaya ban gane ba mijin babar 'ya'yansa hmm. mijin babar 'ya'yansa shi ne babar sai bari mu je da tambaya ta gaba idan abdullahi gaba sa ya ji sai ya sake aiko mana yadda za mu fahimta sako na gaba yake cewa malam tambayar sa ita ce menene gaskiya akan kuɗin gado shin mamaci zai samu lada saboda kuɗin da ya bari ga magadansa mutum ya laira su sa ba shi ya ba su ba allah ne ya ba su haka dukiya ce da daman yana rasuwa ta zama ta magada ba wai shine yake mallaka musu ba saboda haka ba maganar cewa in ya bar su in ya bar musu kamar ya yi sadaka ne irin wanda a ce ka yi bayar da wani abu sadaka abin da shi watakila abin da za a iya cewa ko ya samu lada ta fuskar kula da ‘ya'yansa da bar musu wani abin da za su kara kansu ta hanyar su kula da kansu kamar da adisar sau yake cewa yake cewa sa'adun ibn abi kasu cewa ka mutu kamar wa 'ya'yan kamar 'ya'yanka da abin da za su ya fi alkhairi a kan kamar su suna roƙon mutane ya ta kafa funan nasu wataƙila ta wannan nahiyar amma ba ba wai mas'alar kamar ya yi sadaka kamar da ya bar dukiyarsa aka gina masallaci ko ko ya bar ba da dukiyarsa aka gina makaranta ko wani abin da mutane za su amfana ba ba haka ba ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yi maganar cewa kai ba da sadaka wa sahihun abin wa sahihun shahih ka ba da dukiyarka sadaka kana cikin ƙoshin lafiya kana san dukiyar ka ɗauka ka bayar ba ka bari ba hatta iza balagatul hulqum sai rai ya zo ka kara ba qulta li fulanin kaza wal fulanin kaza daga cewa qad kana ba ka ƙi bayarwa ba sai rai ranka ya zo makoshi mutuwa ta zo gadan-gadan sai ka fara wasiya to wani a bashi kaza wani a bashi kaza ma'ana kana sadaka da dukiyar ana bai ce to ai daman kuɗin nan na wani ne ma'ana dai za su fita su bar hannunka ne su tafi gurin wani to kaga anan yana nufin cewa ita sadaka ita ce abin da ka ɗauka cikin lokacin kana da rai ka ɗauka ka ba ma wanda ya cancanci a bashi ita ce za ka samu ladarta amma don ka ma zo mutuwa karka daban dukiya bayan rai ya riga zo karan karama mutuwa kawai ake jira ta ɗauke ka wannan ba ita ce ta yake samun lada akan ta ba ballanta na kuma kuɗin da zai bari ya sa na bai cewa kad da li fulan daman ya riga ya zama nawa da shi kenan ba ba naka bane haka nashi ne shi na'am to sai ke cewa malam game da falalar yafiya da ake son mutum ya yi a kullum mutum zai iya cewa fi wa kowa amma kuma banda wani da ya zalunce shi ba tare da ya nuna damar zaluncin ba ya ce kuma ganin yadda zaluncin shugabanni ya yi yawa kuma yake shafar zamantakewa 'yan ƙasa shin yafe musu ya dace kar mutum ya yafe wanda shi kuma ba zai yafe masa ba to da zaman yafiya ga wani wanda ka san ya yi maka ba daidai ba abu ne na falala in ka yi haka kana kana wato samun wani lada ne na musamman a gurin ubangiji ko kai ma Allah ya maka sakamako irin abin da kai wato ya yafe maka kamar yadda ka yafe wa dan uwanka wannan abin da ya shafe tsakanin ka da wani ya maka abin da ba daidai ba ka yafe shi wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ce wanda ya aifuwa ya gyara to ladan ladansa yana wurin Allah wato Allah ya dauki alhakin wato ya dauki nauyin ya ba shi lada akan wannan afuwar da ya yi ba wai saban Allah ya yi ba in yi kin afuwar haƙƙinsa ne yana da damar ya nemi haƙƙinsa wajen a sai a ci sai a tumbe su ba amma afuwar wani abu ne na farara da irin ya haka yana da abin amma wanda ya shafi kuma haƙƙin al'umma abin da ya shafi haƙƙin al'umma wani mutum ɗaya ba ya cewa ya fi kai yanzu kawai ka ce ka haifi kamar ka ya ka yafe haƙƙi ne na al'umma so in Allah ya tashi kama shi zai kama shi da laifin ya cutar da al'umma ba wai da laifin ya cutar da kai ba so haka yafewar ka ba ta da wani tasiri wajen a kyale shi waye zai iya tara mutane da wani shugaba ya zalunce su zai iya tara su guri daya ya roƙe su ya ce ku yafe masa duk su ce min yafe masa waye zai iya yin wannan babu wanda zai iya yin wannan saboda haka ko iya unguwar kawai aka baka shugabanci aka ce mutum ya mutu yana mai zaluntar wannan yan unguwar to ga bai za tare duk yan unguwar na nemi a nema maka afuwa akan abin da kai musu ballantana ya zanto lokal gamin guda ballantana zama jiha ballantana zama kasa abu shakka wani abu ne muta'azzir abu ne da ba zai yiwu ba ka wa rafewar mutum daya duk wannan ba ta da tasiri wajen ai masa hisabi ta ki ta malam mutum ne ke karanta surori na tsari suratu ahad da kuma falaki da nasu sai ya manta ko suno ya karanta shin waya zai babu komai sai ya yi amfani da abin da ya fi rinjaya a zuciyarsa ya fi rinjayar cewa ya karanta uku shikenan ƙarin dan ya samu ya ƙara akan uku din a bisa tsammanin bai kai uku ba babu komai ba cutar da shi zai za ta yi ba babu wani abu na ita ko gaskiya ne akwai inda Allah subhanahu wataala ya faɗi cewar ya halacci maganin cuta kafin cutar kuma ko akwai laifi idan mutum ya ce wata cuta ba ta da magani abin da annabi ya ce ma wada Allah da'an illa wada lahu wa'an kuma ma an anzala Allah da'an illa an anzala lahu shifa'an alimahu man alimahu jahilahu man jahila babu wata cuta da Allah ya halitta face ya halitta mata magani babu wani abu da yake nuna cewa maganin ya riga halittar cutar ko sai da aka halicci maganin aka cutar babu babu wani wani abu ne da nasi bai zo da shi ba kuma ba ya da wani amfani don ka sani kai dai kasancewa duk cuta Allah ya ji mata magani sai cuta ɗaya ita ce alharin wato tsufa tsufa ba shi da magani ta ce cuta guda da ba ta da magani kamar yadda an rasa da wasallam illa an wahidan wa huwa alharim cuta ɗaya wa huwa alharam shine shine shine tsufa don tsufa ba ta da magani amma duk wata cuta ba lalle ba ne don kai baka san maganinta ba ko yanzu ba a san maganinta ba nuna ba ta da magani so ta yiwu ka ce cuta kaza ba a san maganinta ba wannan wannan wannan wannan yana iya zama gaskiya tun da ba a samu wanda ya san ce ya sani ba ko ka ce ya sani na ba amma ba ta da magani annabi ai sai cuta daya illa da'an wahidan wa huwa al-haram sai cuta daya yace ita ce tsufa so ba ba za ka ce akwai wata cuta da kwata-kwata ba ta da magani ba amma akwai wata cuta da ba a san maganin ta ba har yanzu wannan kuma ga shi ta fadar su a ce yanzu ko corona din da ta ta fama kaga ce akai ba a san maganin ta ba amma ba wai yana nufin ba ta da magani ba ta suna ke ce malam menene matsayin wanda baya yin wasa da matansa saboda girman kai shi girman kai baya da kyau ga kowa ma ba ga matansa ba inda har yadda ya faɗa abinda ya hana shi yin wasan da su shine girman kai girman kai ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibar wanda da yake da girman kai kwatankwacin kwayar komai, a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba saboda alkibir ya uli da'i kamar da Allah ce girman kai gwadona ne mayafi na ne faman na za'ani fihi qasamtu duk wanda zai ja da Allah akan wannan sifa ta ubangiji na nuna isa to Allah ce zan karya shi zaka ba wai ga matansa ba ga kowa ma bai halatta yi ba wani ke malam akwai wani abu da mutane suke na ragin shekarun haihuwa a wurin neman aiki yace idan mutum ya samu aiki a haka menene hukuncin sa addini yana iya yin aikin da aka bashi yana iya yin sa yadda ake son mai wannan aikin yayi babu komai don haka albashin da ya karba amma a farkon karo ba daidai bane abin da ya yi sai ya tsaya akan sharuɗin da aka yi almuslimu na ala shurutihim amma in ya zanto ya rage ya samu aikin kuma aikin nan in koyarwa ce in ma menene yana yin sa yadda ake so to wannan babu komai wani kuma yake cewa menene hukuncin yin hayaki na tsarin jiki a addinin musulunci wato wanda ake yi da garwashi na wuta babu wani hayaki na tsarin jiki ba san shi ba su wani hayaki to shi kuma nake cewa yana neman wato karin bayani akan maganar da salaf suke game da siffar Allah cewa wa annahu mutakallimun bi kalamin qadimin nau'i hadithul ahadi abinda ake nufi da qadimun nau' Allah subhanahu wataala yana magana tun fil azal yana magana shine qadimun nau' amma abin hadithul ahad ɗaiɗaikun maganarsa misali maganar da zai yi da annabi musa alaihissalam maganar da yi da adamu alaihissalam wani a lokacin da ya yi ta a lokacin ya yi ta ba wai magana ce tana nan tana ta yawo a cikin gaibi ba kawai aka yadda wasu ke cewa kawai hijabi aka kwaye kawai aka ci ta a'a wannan ba sifa ce ta kamala ba sifa ta kamala shine mutum yayi abinan mutum magana a san da yake so ya yi magana da wanda yake so magana da abin da yake so ya gaya masa wannan shine kamala shi yasa za ga mutum ai ya fi inji na'ura kamar rediyo kamala wanda aka yi rikodin aka sa shi kawai ya kai karshe ya dawo ya kai karshe ya dawo ba ya da control din karan kansa sabanin mutum sanda yake so ya yi magana sanda yake so ya yi shiru kuma abin da yake so zai faɗa to dukkan wata sifa ta kamala Allah shi fi cancanta da ita walillahi masalul a'la sifa cikakkiya da take mafi ɗaukaka ta Allah ce sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ittasafa bil kalam sifantuwarsa da zance ba ta da lokaci kadim ya ce bi qidami zatihi kamar kamar kamar halitta Allah subhanahu wata'ala ittasafa bil khalq ya sifantu da shi mai yin halitta ne amma kuma akwai lokacin da ya halittar ai ba za ka ce daman daga sifar da halittar duk tare suke ba haka ba sai ka tabbatar da sai ka tabbatar da wani abu alqidam bayan Allah subhanahu wataala nan ka ce tare da halitta da da halitta ya cancanci ya halitta amma kuma halitta tana da farko akwai sanda ya yi ta akwai sanda ya yi ta to haka nan ita ma maganar ya sifantu da ita shine kadimun nau nau'in zance ya sifanta da shi amma a hadin zance kun zance wannan akwai lokacin da yake faruwa annabi Allah subhanahu wa ya yi magana da annabi Adam wa ya Adam wa ya Adam lokacin da ya halicce shi wa adam uskun anta wa zawjukal janna ila akhiri abin da yazo a cikin kissar adam duk wannan maganganun da yayi da shi yayi shi ne lokacin da ya halicce shi har lokacin da ya ce su sauko haka nan annabi Musa alaihi salam Allah ya magana da shi haka nan dukkan wani annabi da Allah ya magana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi iraji Allah ya magana da shi duk wannan shine abin da ake nufi da hadith hadithul ahad to sai wanda yake cewa menene hukuncin wanda ya siya kayan custom alhali ya san kayan jama'a ne sako daga abdullahi shehu kaduna to kawai ka ce hukuncin wanda aka kwace kayan wani aka sayar masa ina ga surar tambayar a fili take duk abin da wanda mutum haƙƙinsa ne kayansa ne ba na haramun ba ba Allah ya haramta masa ya kasuwanci da shi ba aka kwace saboda doka ta ƙasa wanda wannan doka ta ƙasa ba ta halatta haram ba ba ta haramta halal ba saboda abin da yake halal ga ɗan kasuwa ya so kaya daga wani guri ya zo sai wannan halal ne a shari'ance muna magana shari'a wannan halal ne kila a dokar kasa a ce an hana saboda ana ganin hanawar ita ce za su haɓaka tattalin arziki da cewa mahanga ta musulunci wannan ba shine harkar haɓaka tattalin arziki ba to idan mutum aka kwace masa kayan da yake halal ne ya je ya shi ta hanyar halal babu cutarwa babu cuta ba cutarwa wai kuma ka zo ka ce a sayar maka in ka saya kasan san ka sai kayan da ba naka bai halatta ba sai mai tambaya na gaba yake cewa shin gaskiya ne akwai hadisin da ya ce idan mutum yana aikata laifi kuma yana tuba yana sake koma to sallarsa ce ba ta karbuwa da kuma dukkan nau'in ibadunsa akwai hadisi da ya ce mallam hahu salatu an alfasha ba su salatu illa ba'udan cewa duk wanda yake sallah sallar sa bata hana shi alfasha da munkari ba to sallah ba abin da take kala masa sai nisa da Allah hadisi ne munkar hadisi ne da bai tabbata ba inda har sallar yake yi to wannan sallar za ta iya masa linzami wanda Allah ce inna salata ta hana alfasha wal munkar ba wai hadisi ce ba sallar sa ce ba ta karbuwa ba to kire da sallah kenan wanda yake aiki na laifi kenan da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ga wani yana sata annabi ce yana sallah aka ce eh to da sannu ba wai lalle da ya yi sallah shi kenan sai dina ba da sannu sallarsa za ta hana shi haka ba babu wani ingantaccen hadisi da ya ce idan mutum yana sallah kuma yana aikata laifi sallarsa ce ba mai kyau ba kuma lalle sakar alkhairi duka duka da wannan muka ga karshen shirin na fitowar rahma a wannan mako sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fitin rahma a yahoo.com da kuma shafin mu na ya rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malami namu a dr sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci jami'ar baro da kenan kano wanda ko da shi ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما جسيما ولهديناهم صراطا مستقيما